أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميع المسلمين كنا الله سبحانه وتعالى wa ta'ala من الشاوى وأن mana الخير ka gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya kara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan karshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyyu dhalika wal qadir alai muna gode wa Allah ya samu rana ta uku yau ga watan ramadana din nan na wannan shekara samu ta 1439 bayan jiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ta yi daidai da sha takwas ga watan biyar yau na shekara ta dubu biyu da goma sha takwas miladiya da izinin Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi a aya ta ɗari da ashirin da hudu za mu maimaita ta bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آية تقريبا ثلاثين بسم الله الرحمن الرحيم إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعل والأنعام نصيبا وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون نعم أن ملوك سنسرتي جلس إنما توعدون لآكم للي هكيقة بكا أدندنا القورا سامك كومتاني نزوا القيامة na hisabi zaman kabari da auna ayyukan mutum a auna na alkhairi a auna na sharri Allah ke tabbasa wannan lokacin la'atin yana zuwa babu kokonto babu tababa babu shakka wa ma antum bi mu'jizin kuma Allah madaukakin sarki ce ba ta inda za ku gagare ni dama ganin sakamakon ayyukan mutum da ya aikata sai bayan ya mutu ne kuma mutuwan nan in ji Allah babu wanda ya fi ƙarfin ka babu wanda zai gagare ni kowa zan ɗauki ransa duk wanda kuka ga yana abin da ya ga dama yana ta'addanci yana abin da ya ga dama wai shi wani ne Allah sai bai gagare ni ba bai gagare ni ba lokaci ne kawai yake zuwa lokacin da na alƙawaranta masa ga ran da zai mutu yana zuwa ran da za a ta da shi yana zuwa ran da za a auna ayyukansa na alkhairi ko na sharri yana zuwa ran da kirani yana zuwa alƙawarin makomansa na wuta ne idan baya aikata na kwarai duk lokutan suna zuwa in ji Allah babu wanda ya fi karfi na duk abinda kuka ga mutum yana yi in ji Allah kayan ne bai zo ba kawai in ji Allah Allah ya ce kun ka gaya musu ya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su waɗannan kafiran wanda suke jayayya da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suke kafirce masa suke nuna tsaurin kai suke bijirewa ayoyin Allah waɗanda suke zuwa su haramta mushe su halatta kansu cin mushe waɗanda suke ɓarna a doron ƙasan nan a kabira mujirmiha ka ce ya kaumi ya ku mutane na waɗannan kafiran kenan wanda suka bijire idan har kun yin imani da ni kun ki bin abin da na zo da shi kun zaɓi kafurcin to imanu na cikin ku je ku yi ta can ku yi ta aikata abin da kuka gaya musu ku je ku yi aikin ku can ku je ku yi shirkan ku ci gaba da ita ku je ku ci mushen ku haramta wa kanku halatta wa kanku abin da Allah ya haramta inni amilu ni ma zan rike nawa shine lakum dinukum wani ya ku je can ku yi abin da ya muku din tunda na isar muku da sako na muku wa'azi na faɗa muku hanyar tsira na faɗa muku hanyar halaka na faɗa muku komai in abun ya gagara to imalu ala kum ku je ku yi aikin abinda kuka za an makan ku kuka gaya muku inni amilun ni ma zan ci gaba da yin aiki na na da'a wa Allah da kadaita Allah da rashin haɗa shi da kowa kowa ya rike nashi aiki amma fa eventually daga ƙarshe fa sawfa ta'lamuna akwai ranan da za ku sani man eh, man takunu lahu aqibatu da wane ne reshe zai juya da shi nan gaba za ku san wane ne ruwa zai tsare masa wane ne azaba za ta hau kanta akwai ranar kin dillanci akwai ranar da Allah zai tsaye da mu ya nuna mai gaskiya akwai ran da reshe zai juya da menene da mujiya innahu la yuflihu zalimun manzo Allah ta sallace lalle shi Allah ta Allah madaukaki sarki ce shi Allah ta kowane hanya ta kowane dabara Allah baya bawa azzalimi wato abin nasara baya ba shi nasara azzalimi baya rabauta azzalimi anan bi ma'ana wanda ya mutu yana shirka domin azzulmu anan shine ashirk ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim إن الذين آمنوا ولم ula'ika إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن A مهتدون anan أنا ma'ana wanda suka mutu suna shirka ta duk yanda kai da mushriki a gobe kiyama matukan ya mutu yana shirka nan baya taba cin nasara baya taba samun rahama in ji Allah إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك أتوب عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما التي نتنكر nakan متعندا suke yin abu a rashin sani suke aikata kafircin a rashin sani suke aikata ayyuka na shirka a rashin sani suke aikata zunubai a rashin sani sun tubu na min karibin sannan su tuba cikin gaggawa da zarar an musantar da su an musu wa'azi su yi sauri su bari amma Allah yake ba na karɓan tuban mutanen da suke kafirci suke sa'a wa Allah suke shirka sai da suka zo mutuwa suka kawo gargara suka fara irin minsharin mutuwan nan suka fara irin magajin mutuwan nan rai ya zo makogoro za a zari a lokacin mutum zai ce na daina yin kaza na daina yin kaza Allah ce lokaci ya kure maka lokaci ya kure maka fir'auna ai ma sai da ya kai wannan limit din qala amantu billazi amana bihi banu isra'ila kowa ana min almuslimin Allah ta al'ana adani ne din nan fir'auna wa qad asaita qablu wa kunta min almuslimin da kai tabarnan ka kai ta sakon ka maka wa'azi shekara da shekaru ka fir'auna yanzu ne zaka ce ka tuba da ka ji mutuwa ta zo makogoro za a zare rai Allah ce ba zan yafe ba to Allah ya ce idan har mutuwa rai ya kai makogoro za a zare shi mutu ya fara irin misharin nan da ake cewa mishari to ba a karɓan tuban mutum haka nan wadan ladina ya mutu na wahum kuffa haka nan duk mutumin da ya mutu yana kafiri duk mutumin da ya mutu yana shirka Allah baya taɓa karɓan tuban to shine Allah yake cewa innahu la yuflihu zalimun Allah baya taba bawa azzalimai da suka mutu akan zalunci irin na shirka ba sa taba cin nasara ta duk yadda suka buga suka koma kar ma ka ce ma da wani Allah ce ka buga a lahiran ka gani ka buga ka nema je kai connection din ka gani in dai ka sake Allah ka ki bin abin da Allah ya faɗa to Allah ce ta duk yadda ka bullo a lahira ba za ka taɓa samun nasara ba ba za ka taɓa ramun nasara in kuma akwai mutum ya gwada ka ce akwai wani zai kwace ka ya sulala da kai kawai sai sadan Allah ko mala'iku ma ba za su ma maka burki ba yi kuskure wallahi yi kuskure ka rike Allah kawai ka rike Allah in abu ya zo maka gashi gashi ka rike shi kawai amma wallahi duk wanda kake tunanin wai kana dakunsa kana jiransa ya maka wani alkawari na musamman zai ɗebe ka a wani jirgi zai kwace ka a cikin mai zai kwace ka Irara dai za ka tashi hankali Irara haihuwar uwar mutum ba riga ba wando ba takalmi kufatan ƙuratan hurlan buhuman manzo Allah ce za a tashi gaban Allah gobe kiyama tsirara babu tufafi babu takalmi buhuma ba komai tare da mutum cikin me yanzu mutum zai kwace ka kai ta aljanna da mu cikin me babu to saboda haka wallahi mutum ya rike in abu ya zo maka daidai ka tabbata daidai ne karka rike wata bid'a ka ɗauka daidai din ne ka tabbata abu mai kyau kake rike da shi wanda ya tabbata daga sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to idan ka bi su to da izinin Allah subhanahu wa ta'ala in ma akwai shortcoming wajen yan kurakurai wanda aka tabbatar mana mai ceto mai girma shine manzon Allah shine babban mai ceto ku tuna za a yi tsayawa a filin alkiyama in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sanatin a wani yini wanda kwatankwacin yinin shekarunmu na nan duniya dubu hamsin ne za a tsaya tsirara ba mai matsawa da kafansa la ta zalu qadama abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala an arba'in in kaga ƙafar mutum sun matsa daga inda ya tsaya to an gama masa tambayoyin abubuwa hudu ne kawai samartakan shi ana ya kayar da ita rayuwarsa akan me ya karar da ita lafiyarsa akan ma akan me ya karar da ita dukiyar da Allah ya bashi ta ya aka ya samu kuma ya aka ya ciya in ka ga mutum ya matsa daga inda ya tafi yana tsaye kwatan kwatan shekaru dubu hamsin na an gama maka tambayoyin nan za a kawo rana kusa da kawunan mutane a lokacin babu wata inuwa sai inuwa al'arfin Allah ko mutum bakwai Allah zai tsane masu hali irin guda bakwai su za a tsame a tsame a tsame a sanya su a karkashin inuwan nan na al'arshi mutane suna rana su suna inuwa za a gaji da tsayuwa za a gaji da tsayuwa mutane daga baya su yi shawara su ce a jegun wane ne a jegun annabi adam shine abul bashar a je a nemi alfarma ya yi wa Allah magana a yi hisabi adam mahal eh, shi ne ubanmu da ya samar da mu gaba daya zai ce ba zai iya ba shi ma yana fama da kanshi ya haɗe ɗan ne dan itace duk da Allah ya ce ya yafe masa amma zai ce shi ma yana fama da kanshi ne sai a zo gun annabi Ibrahim alaihi salam a gangara a zo annabi Musa alaihi salam su ce ba zai iya ba a gangara a zogon annabi isa ce shi ma ba zai iya ba yana fama da kiristoci sun cewa shi allah ne da mahaifiyarsa bai san yadda zai warware ba kawai a gangaro a wa annabi muhammad sassale ce ana laha ana laha dama ta wace ta wace kuma a lokacin da manzo allah zai ce nan sai zai je al'arshi allah ya yi wata irin sujada Allah a lokacin zai tura masa waɗansu kalmomin da bai taɓa sanin su ba bai taɓa sanin su ba domin cikin kalmomin Allah da sunayen Allah na yabon Allah ɗin da sunayensa da sifofinsa akwai abin da Allah ya sanar da mu yan adam akwai abin da Allah ya obar wa kansa اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا min khalq aw ista'sartahu fi ilmi al-ghaib indaka ko wanda ka koye wa kanka ka bar wa kanka sani akwai wanda Allah ya sunayensa da ya bar wa kanka sani to manzo Allah shi ma duk addu'o'in shi da yanda annabi yake yabon Allah yayi wa Allah kirari da sunayensa da sifofinsa shi ma waɗannan kalmomin bai san su ba sai ran da ya duka a ƙarƙashin al'arshin Allah ya masa sujada don neman ceton al'ummarsa Allah zai insoni masa zai sanya masa waɗannan kalmomi sai dai ya ji harshensa yana furta don Allah bayan waɗannan manya-manyan annaba ulul azmi min rusul akwai wanda ya kai su daraja to ceton ma ba za su iya sai da aka gangaro wajen manzon Allah sallama sai ya ce dama ka wace dama ka wace wanda Allah kuma zai bawa manzon Allah izini ya ce ta illa man radiya illa man radiya lahu aw radiya lahu qawlan sai wanda Allah ya yarda da shi ya yarda da maganganun sa ɗaya kenan a shi ma annabi din la yasu inda illa bi iznihi shi ma sai da izinin Allah zai ce ta to abinda manya-manyan manzannin nan suka gasa suka ce ba za su iya ba aka gangaro aka goje annabi shi ne final ga yamu waye kake da shi wai da zai zo kawai da zai zo kawai ya kwashe ka kawai ya kwashe ku wannan abokin fa ba muhammad ba annabi bane in ba ya kai annabi isa annabi isa ya kasa shi duk ba wanda cikin annabawa nan duka sun kasa annabi ne ga ya mu wa zai zo ya yayi ka juyawa yana naɗewa yana jan ka gefe wai abu wanda zai kwace ka kawai in ya kwace ka kawai sai ma fadan Allah don girman Allah mu rika amfani da kwakwalinmu da tunaninmu kar ka dogara da wani wallahi tallahi ka dogara da ayyukanka da kake yi Allah madaukakin sarki duk abin da zai sakanta maka aljanna zai ce jaza'an bima kuntum ta'malu jaza'an bima kanu ya'malu jaza'an bima kuntum ah, bima aslaftum fil ayyami khaliya jaza'an bima sabaru fa ni'ma ajrul amilin amilin amilin wanda suka yi aiki ba wanda yana ce jira wai kawai ya gamu da wani ba annabi ya kira 'ya'yan shi hatta yar take Fatima ki zo mafi soyuwa a wajen manzo Allah ki roƙe daga dukiya ta fi yanzu in ba ki bala ubni an ki min Allah shay'an ko da yake masu ceton ma an ce sun ci annabi ma to Allah ubangiji zai ya tsare mu da amma ni abin da nake so ku gane wallahi kada ka yadda a jagwalgwala kwakwalwanka duk wata musiba da Allah zai dora maka ka tsari ka nemi Allah tsari kar a taba aqidan a taba ka cikin lafiyanka dai an taba annabi dawud a taba ta da dukiya dai an jarrabi duka sahabai da dukiya da talauci amma wallahi ba bala'in da ya wuce a jarrabe ka cikin aqidan a jarrabe ka cikin aqidan in abu ya zo maka daga Allah da manzo Allah kare istajibu lillahi wa rasuli kawai idza da'akum lima yuhyikum Allah mun ubangiji mana muwafaqa waɗancan mushrikan وجعلوا لله مما زرع من الحرف والأنعام نصيبا مشركان zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan waɗanda suke cin mushen nan suke kokari su jawo sahabai su biye musu a rika mushe ku tuna fa wannan abin kawai suka yi Allah ya kira su wato ita aqida ita shirka Allah ya ce ka yi kaza wani ya zo ya ce ba za a yi ba kuma ya ɗora ka kan nashi ka fifita nashi kan Allah ɗin na Allah ɗin kawai ka zama to shirka ka yi shirka ku duba wancan ɗin Allah ya ce kada ku yadda ku ci dabbar da ta mutu ko kuma wanda ba a ambaci sunan Allah a kanta ba umurni ne na Allah ko ba umurni ba ne to waɗansu sai suka zo suna so su yaƙi kwakwalwanka suna cewa dabbar da ta mutu wa ya kashe ta Allah wanda ka yanka wa ya kashe ta ni yanzu na Allah ne mushe naka da ka yanka ne halal ku duba wato da Allah ya ce wala ta'kulu su kuma suna kokari menene kuduri halatta kada ku ci su kuma suna kokarin ku ajiye kan kaci din a nan biyayya waɗanda suka musu biyayya sai Allah kira sun zama to mushrikai dama ita shirka ba wai yana zuwa kana bauta ma wani ko kana masa sujda ba a'a kawai a samu wani inda Allah zai ce kada kai ya ce kai ni na ce kai ko inda Allah ya ce ayi ni na ce kar kuma ka biye masa shine shirkan ai shine abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara wa Abi bin Hatim yace ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan la ilaha illa huwa wani zuwa ga karshen aya adiyu bin hatim yace ya rasulna mu ba su jira muke musu ba yace ba su umurce ku da haram ba su halatta muku haram suka halatta ba yace eh muna yin wannan ba su haramta muku halal kuka biye musu ba yace eh manzo Allah ce fa zalika ibadatukum iyyahu ai ne ibadan da kuka musu ai ai ita ce shirka Allah ce kada ka ci abinda ba ambaci sunana ba wani yana ce ka ka biye masa to wancan din shi ma ya mai shari'a ne ya zama to kishiyan Allah in ka biye masa ka zama to mushriki ka zama to mushriki wa iyazu billah to anan su waɗannan kafiran waja'alu lillahi mimma sara'a min al-harfi wal an'am mushirkan nan abinda suke yi sai suka sanya wa Allah mahalicci ma zara'a daga abinda Allah ya halitta zara'a abinda Allah ya halitta min al'arfi na kayan gona al'arf shine kayan gona wal an'amu da dabbobi sai suka sanya ma Allah nasiban na Allah madaukakin sarki shi yayi halitta yanzu Allah sabanna al-ma'a thumma shaqaqna al-arda fa anbatna fiha habban wa ya fito da sirrai duka Allah ne wa ya halicci dabbobin da muke yankawa Allah ne to Allah ya waɗannan mushrikan da suke bauta ma gumaka sai su je su ɗebo daga kayan gonan da ni Allah ne na saukar da ruwa ni na tsirar da su ni na ba da amfanin gonan sai su ɗebo idan suka yi girbi suka yi harvestin ɗin kayan su sai su ɗebo su kasa su kashi biyu ta ce wannan na Allah shi na Allah da ya halicci sammai ce wannan kuma na allolinmu wancan na wancan Allah wannan kuma na allolinmu haka nan wal an'am dabbobin da ni na halicce su in ji Allah shi ma sai su ɗebo waɗansu sai su ce dabban da ta haifi ɗaya kaza ta gunce su ne dabban da ta kai shekara kaza wannan ta gunce su ne mai ita ba zai amfana da ita ba ma ja'ala Allahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala amin sai su ware waɗansu dabbobi su suke zauna kawai su zana abubuwa sai su faɗa manzon mabiyansu to daga yau duk wanda yake da raƙunin da ta haifi ƴaƴa biyar misali to shi kenan wannan raƙunin, an yi sacrificing nashi da gumaka wanda yake da dabban da ta haifi ɗan farko in namiji ne na gunki ne wannan ɗan namiji ne ka yi sacrificing da ɗan fari wa dabbobi gumakansu sauran kuma shi kenan mallakanka ne dabbar da ta kai shekara ta za a ce to wannan ba a shan nonanta ba a ta ba a noma da ita duka sai ka ga kuna kawo dokoki dabba kaza da kaza na gumaka ne kaza kaza kuma na Allah to Allah madaukakin sarki yace su suke ɗiba sai ku haramta wa mutane dabbar da ta kai kaza haramun ne kai amfani da ita sai mamallakinta kenan ta gunki ne wanda ta haifi ‘ya'ya kaza haramun ne ta mallake ka ta gunki ne wanda suka kai kaza kaza haramun ne wanda suka kai kaza kaza haramun ne sai ka ga an fita dabbobi daban-daban wanda aka haramta wa masu shi sai a ce an sacrificing nasu wa gumakansu da allolinsu farko ba Allah bane yace sai haka Allah bai haramta waɗannan dabbobin ga masu su ba haka nan ma amfanin gona sai su ba. to Allah madaukakin sarki yace sai su ce fa qalu hadha lillahi bi za'mihi wannan na Allah ne wa hadha li shuraka'ina wannan na gumakan mu ne Allah ce fa ma kana li shuraka'ihim abin da yake na dabbobin su ne na gumakan su ne fala yasilu ila Allah ba ya isa zuwa ga Allah wa ma kana lillahi abin da yake na Allah ne fa huwa yasilu ila shuraka'ihim yana rikan su kan su din Allah ce sa'a ma yahkumun irin wannan hukuncin da suke ya munana misali idan allolin su alloli ne na gaske idan kana bauta gunki ko kari da wani abu shine ka idan kana so kai sacrificing masa rago ko akuya ko cinciya ko dabbobi ko amfanin gonanka ka ba shi ya kamata in shi Allah ne na gaske ka ɗebo daga dabbobin da ya halitta ka ɗebo daga dabbobin da ya halitta wa kake ɗebo na wani Allah ka ba ma Allahnka to ashe Allah naka gajiyayye ne sai an ɗebo na Allah kenan ake bashi yanzu duk mai barka wa gumaka sai ka ji an ce eh, yau za a yi sacrificing kaji za a yanka dabbobi ga allolinmu da allolinmu kaza kaza wancan kazan da kake kama wa ya halicce ta gunkin ne ko Allah a to in shi Allah ne da gaske me sai ya aro abin da wancan Allah ya halitta to shi ma ashe yana da rauni kenan ashe shi din ma yana bukatan wancan Allah kenan ko ba ku gane lokacin ba idan kana da gumakanka kana bauta musu ne allolinka da kai imani da su ba baka yarda da wancan Allah ba to me yasa in zaka amfanin gona in Allah ya baka sai ka ɗebo wa gumakan ka nasu daga abin da Allah ya baka ya tsirar ka ba su to ina nasu da suka tsirar to Allah ya ce ai wannan hukuncin ba na adalci bane ai ya kamata wanda ya baka shi ya dace ka ka bauta wa ka gogewa ba wai ka yadda wancan ba wanda bai baka kuma ka ɗauki abin da wanda ya baka ka ba shi kuma kana cewa shi ya baka Allah ya ce ba ai adalci ba ina fata an gane na'am وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاء ce wa kazalika haka nan kuma wannan bushirkan ba su tsaya a nan ba bayan sun wa mutanen su wato waɗansu dabbobi sun haramta musu waɗansu kayan abinci to haka nan ma kazalika zayyana li kathirin min al-mushrikeena qatla awladihim shuraka'uhum waɗannan mushrikan sun kawata wa mabiyansu kashe ƴaƴansu sun kawata wa mabiyansu kashe ƴaƴansu wani sa'i idan wani abu ya samu mutum suka ce ya yi sacrificing ɗansa ya yanka ɗanshi ga gunki a zubar da jinin shi ga gunki wani sa'i su nuna cewa su rika kashe ƴaƴan mata da suke haihuwa ‘ya'yan mata wadi ne, ‘ya'yan mata jafa'i ne, ‘ya'yan mata bala'i ne, ‘ya'ya mata ba su da amfani, ‘ya'ya mata liability ne akan mutum. Haka waɗannan ne suke zayyana musu, ce mace ba da wani abin alheri. Shi yasa da zaran mutum an haifan masa ya mace sai ya kama ta ya je ya binne inji Allah subhanahu wa ta'ala wa idza bushira ahaduhum bil unsa dhalla wajhu muswaddan wa huwa qadhim yatawara min al qawmi min su'i ma bushira bihi ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun idan aka yi wa ɗayansu albishir da cewa an haifan masa kyamace zalla wajhu muswaddan sai fuskan shi ya wuni a ranar a ɗaure fuskar a turkule mamala baka kirin wahuwa huwa yana cikin bakin ciki da damuwa da tashin hankali kawai ya tawara min alƙawu sai ka ga yana ɓuya cikin mutane in ya ga mutane suna zuwa sai ya sunkuya ya wuce wai kar a nuna su ga wanda aka haifan masa ya mace can ɓuya mai yake yana ɓuya cikin mutane wai min su ima bushira bihi saboda munin abin da aka bashi aka masa albishir da shi shi kuma sai ya zauna ya rika rayawa a yunsukuhu ala huri yanzu in rike wannan kyamacin cikin wulakanci da kaskanci duk inda na jima ana magana ta duk inda na wuce ana nuna ni da yatsa kai abun kunya ne ta ya za a yi in zauna da wannan abun kunya da abun kaskanci a gidana am yajisu fi sai bisajin kawai abin da ya fi masa ya je ya binne yarinya a cikin turbaya da ranka shi ne Allah ce wa idan mawudatu su'ilat bi ayi dhanbin qutilat za a tambayi irin waɗannan ƴaƴan da ake binne su da ransu wani zunubi ne suka yi aka haka ƴaƴan da ake yarwa din nan wata in dai ciki sai ta je ta yadda shi saboda tana saboda kada ta kunyata ta yadda jariri ta haife shi da je ta kashe shi ko ta tashi a leda ta daure shi ya zama suffocated ya mutu ko a jefa shi a kwata ko a jefa shi a rijiya bayan an bacci kuma ya rayu da ran kaɗin za a tambayi jami'in gobe kiyama ko kuma mutum ya sa matan shi ta je ta zubar da ciki ba da illa ba ba da lalura ba ba likita bane ya ba da cewa akwai hatsari a wannan cikin ga ita uwar ga ita mai ciki ga ita matan ko kuma akwai hatsari ga yaron shi ma idan aka haife shi ko kuma in an bar cikin hatsari ne ga su dukansu biyu amma idan aka cire shi misali ita uwar za ka rayu likita ne ya da wannan to duka yaka samu wani sai ce matan shi bai yadda ka rika haihuwa ba bai yadda ba duk ran da kaga ana bala'i da shi da musiba wai matan shi ta ɗau ciki kuma shi ya mata ciki kuma shi ya mata amma kuma ya ce kada ta kuskura ta ɗau ciki ko kuma ya talaka ce ta je ta zubar je ta zubar in ta iya barka a haka ba shi ba sha ba zuwa asibiti ba zuwa abin da haka waɗansu suke yi haka waɗansu suke yi iyazu billah ina ban ya ruka mana asiri to duka wannan abun tambaya ne gobe kiyama abun tambaya ne wannan shine alwa'dul khafi wadannan sun dinne ƴaƴan sun kace su fizikali waɗannan kuma kun sun kace su inda yake kiyaye to Allah yake haka kafirai suke zayyana wa mabiyansu haka mushrikai suke zayyana wa mabiyansu katla auladihim kashe ƴaƴansu shuraka'uhum shuraka'uhum sune fa'il din masu umurtan su liyurduhum Allah ya ce suna haka ne don su halakar da su wa ma yughni anhu malahu maluhu idza taradda at-taraddi liyurduhum don su halakar da su wal yantisu alaihim dinahum domin kuma su rikitar da su rikitar musu da addini su rikitar da kwakwalen su game da addinin su sanya musu shubuha su rikitar da su kawai Allah ce walau sha Allah da Allah ya ga dama ya so ma fa'aluhu da ba su yi hakan ba fadarhum Allah ce annabi ka basu kawai ya Muhammad sallallahu wa ma yaftarun da irin rai da suke kirkira wa mabiyansu suna ci su kirkiro karya mabiya sai ji kawai suke a ce wannan dabbobin Allah ya ce ba a ci a yi su biye musu waɗannan ƴaƴan abin ne su ba su da amfani sai a biye musu haka Allah maɗaukacin sarki ya ce annabi gane su ya su rika yin abin da suka kirkira wa mabiyansu da su rudi wa sai ka ji suna cewa hadihi an'amun waɗannan dabbobin da muka haramta sune al-bahira was-sa'iba wal-wasila wal dabbobi guda uku da suke guda hudu da suke can wajen farkon suratul ma'ida Ma جعل الله من بحيرة ولا صائبة ولا وسيلة Wala حامل wadan dabbobin da suke warewa su ce sun haramta masu ci su rike su sun haramta a sha su sun haramta a yanka sun haramta a cinaman su sun haramta a yi huda da su sun haramta a ɗau kaya da su sun haramta a riƙa hawa domin a dabbobi ma akwai wanda ake hawa to suka ce waɗannan dabbobi da muke haramta wa kanmu da mabiyanmu wa harsun da kayan noma ɗin nan da muke haramtawa hijirun ku ƙaurace musu sai su sun mutu dabban da ta kai shekara kaza ta haifi ƴaƴa kaza dabban da aka fara kaza kaza hijirin ku kaurace musu in ka je kai noma sai a ce ka waro na gumaka wannan ka kaurace mai ba a tabawa sai su sanya ma dabbobin alama alama a kunne ko a baya yanda ake sanya ma dabbobi misali na harami in aka je aikin haji ake taklif taklif a sanya musu wata alama wanda ake nuna cewa wannan na hadaya ne ga wanda ya je haji Dabbobi ko sun bata a daji ko sun shiga garkin wani da an ga laraba da sun ga wannan alaman sun san wannan dabbobi ne da aka ba harami na Allah ba sa taba ba sa cutar da sun san dabbobi ne na haram na wanda suka zo hadaya ko suka yi fidiya duka ba a taba su to su ma har su ware waɗansu dabbobi na waɗannan muta a allolin su sai su sanya musu waɗansu alamu abincin da aka ware din masu ma sai a sanya masa wani alamu mutane suna san sansu in mutum ya taba haila da kamar ya aikata wani jafa'in da ya tantance tsinuwan allolin ba sa taɓa wannan dukiya to manyan sai su zauna su tsara musu dabba iri kaza da amfani gona iri kaza waɗannan hijirun ku kaurace musu la yat'amuha kada wani ya ci naman ko ya sha nono ko ya ci wannan abincin illa man sha'u, sai ku wanda muka da dama muka ce wani da wani ne ya cancanta ya ci bi zalihim ba bi tarayawa ba wai Allah ne ya faɗa su suka tsara wannan suke rayawa wa an'amun akwai waɗansu dabbobi kuma da za su ce waɗannan dabbobin hurrimat zuhuruha an haramta hawansu bayan su ya zama to haramu ba a hawansu ba a ɗora kaya a kai ba a ɗaura musu garman noma wa an'amun su ware waɗansu dabbobi su ce waɗannan kuma la yadhkuruna smallahi alaiha ba a ambaton sunan Allah akan su in za a yanka kawai bijir su kai a ce a yanka kai a ci duka fa istira'an alaihi kirkiran ƙarya ne ga Allah kawai ba Allah bane ya sa waɗannan dokoki su suke zama su tsara yanzu ba ka gani wajen masu zuwa gun bokaye in an je gun boka mutum ya faɗi bayanansa sai ya matsa wani abu wai yana magana da rauhanai da aljanu za eh, kaza kaza sun ce kaza kaza sun ce a bada bakin rago na'am eh sun ce a bada dubu ɗari sun ce a bada kaza sun ce a ka kaza da zannuwa in ka ka dubu ɗari ne ka ce ah ajiye a can za su ɗauka wai za su ɗauka to za su ɗauka wai ba sa taɓawa kana fita suna leƙa inda isa su tattaro to su ma waɗannan leaders na mushrikan sai su rika shiga harkan kasuwancinka da dabbobinka da ka mallaka ka in kai mai kiwo ne in kai manomi ne su shiga harkan kayan gonanka sai su ce kawo na alloli kawo na lata kawo na uzza kawo na gumaka kaza kaza dabban da ta kai kaza kaza kaza kaza ba a taba ta ku tara su a can ba mai taba su sai abinda ne muka ce sai abun da muka ce suwa na su taba su su din ne haka za ta gani iftira'an ala Allah ya nuna wai Allah ne duk ya waɗannan Allah yake sayajihim shi Allah zai satanta musu da sakamako na azaba bima kanu yaftarun bisa sakamakon wannan kirkire-kirkiren da suke kirkiro wa mutane suna haramta musu abin da Allah ya halatta musu Allah zai saka musu na'am وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم وقالوا سيت التارى تسامك وتدوكا كما duk waɗannan dabbobin da aka ware ma gumaka awaki da tumaki da shanu da raƙuma da aka ware wa gumakan yanzu suna hannunsu su ne masu kulawa da sai su ce ma butuni hadihil an'am duk abin da ke cikin waɗannan dabbobin wato duk nonon da za a tatsa daga gare su kenan ai nono yana fitowa daga cikin su ne ko ba haka ba duk nonon da suke ake tatsa daga wannan dabbobin ce khalisatun li zukurina sai su ce na mazaje ne kawai mata ba sa mazaje ne kawai yadda ba sa ake ware dabbobin zakka da amfanin gona na zakka haka suke ware waɗannan dabbobin wai na gumaka ne an sarayar da su wa gumaka to sai su ce duk nonon da ake tatsa daga dabbobin wai haramun ne mata duk mace a zamanin su su rika sha na maza ne kawai maza ne za a rika tatsowa ana kawo suna sha ko kuma duk abinda waɗannan dabbobin suka haifa suka haifa na maza ne kawai duk da sha dabbobin wai na alloli aka ware amma duk da haka tun da an ware su garke garke ai za su ta haihuwa mutuwa za su rike 'ya'yan wai na maza ne zalla laban da mata so idan wannan rakumi ya haihu dan ya girma a yanka a kafe a ci kawai a yi balangu da shi a ci maza ne zalla suke ci in wata ragon aka eh, eh, tinkiyar ta haihu a yanka a ci tawa'un mace ce aka haifa ko namiji ne aka haifa duka maza ne suke gasawa su ko su soya ko su dafa wa muharramun ala azwajina haramun ne wai mata su su ci su ne kawai za su rika ci duk ɗa namiji amma idan dabban ta haifi mushe fa wa in yaku maitatan idan dabban ta haifi mushe idan ta haifi abin da ke cikin ta din ya fito mushe ai da masu ba su a kan su mushe ba yawa sai su ce to fahu fihi suraka nan za su yi tarayya da maza da matan tare za a haɗu a ci ku duba in kuma da rai aka haife shi na suwaye ne zalla na mazan ne nonon su ba na mazan ne amma idan dabban ta haife shi ya zo ba rai a mushe to gaba ɗaya ba maimakon a ce na matan ne a ce a'a to nan da matan da mazan a haɗu a raba Allah ce sai jihim wasahu Allah zai sakanta musu da irin waɗannan dokoki dokoki da kirkire-kirkire da suke yi na halatta ma waɗansu haramta ma waɗansu abinda Allah ya haramta mu halatta musu kuma su haramta su halatta abin da Allah ya haramta mushe sun ci sun halatta ya halatta wa mata cin nama su suka ce haramun ne ga mata tunda na gumaka ne haka suke abin da suka ga dama Allah ce innahu lallai shi Allah hakimun mai iya hukunci ne alimun kuma yana sane da sakamakon da zai ma waɗannan mutane kuma yana sane da aika aikan da suke yi da barnan da suke yi na'am قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم lalle waɗanda suka kashe 'ya'yansu suka biye ma waɗannan mutanen har suka rika kashe 'ya'yansu safahan saboda wauta bi ghairi ilmin ba tare da wata hujja ko umarni ko shari'a da ta fito daga Allah ba wa harrabu ma razaqahumullah suka haramta wa kansu abinda Allah ya azurta musu ko ya azurta su da shi suka haramta wa kansu abinda Allah ya halatta musu to duk wanda suka biye wa mutanen nan su ce ku kashe ƴaƴanku ku kashe kaza inna haramun ne suka biye musu suka haramta wa kansu to Allah ya ce lallai waɗannan mutane sun yi asara sun yi asara duk wanda ya je ma wani mutum ya shar'anta masa abinda Allah bai shar'anta ba yayi asara ya haramta masa abinda Allah bai haramta masa ba yayi asara ya kashe ran da Allah ya ce haramun ne a kashe shi yayi asara iftira'an ala Allah kuma ba Allah bane yace ai haka a ƙarya aka yi wa Allah kawai aka kirkira aka danganta ga Allah aka ce Allah ne yace ai haka Allah ce waɗannan mutane qabballu lalle sun baci wa ma ka kanu muhtadin kuma ba sa kan shiriya, sun ɓace ba sa kan shiriya kwata kwata kwata ka kaga anan mutum ka fiye masa ya haramta maka halal halal ko ya halatta maka haram ka bi yanzu duk waɗanda suke cultism ko suke irin waɗannan ƙungiyoyin asiri za a halatta musu wani a ce ɗansu zai bayar ya kashe wani a ce baban shi ya kashe wani a ce matan shi wani a ce ɗan uwan shi wani a halatta masa san jini a halatta masa kashe jarirai a halatta masa binne mutum da rai yana bin irin waɗannan su ne shuraka mutum. su ne manya-manyan mushirka wani a hana shi yin sallah ba a sallah kawai cikin sallolin biyar ka zaɓi wanda za ka bari haka za a abin nan wani a sa sanya shi yana saduwa da mahaukata ta mahaukata a bola to kaga irin waɗannan abubuwa hatta ka kashe mutumin da Allah ya haramta maka ka duba shari'ar Allah subhanahu yanzu misali ya halatta maka dabba yace ka yanka ka ci in ka yanka ka ci ka biwa ka Allah wanda kuma da ta mushe wani yace ka ci in ka ci ka yi menene a wannan ka yi shirka wato anan ina son ka san abin abinda Allah ya faɗa shine shari'a shi ne zaman lafiya ita dabbar da yake maka haramun ne wani da ya ci akan ya halatta mai mushin ba Allah bane ya masa izini da ya halatta ne ya zamanto mushriki sai kuma da ka halatta abinda Allah ya halatta maka ka haramta mushin sai ka bi Allah sai ka zama to mai tauhidi nan gaba in ka shiga wani irin condition na yunwa babu abinci za ka mutu sai ka ci mushin amma nan din kuma da umurnin wa da umurnin Allah ba da umurnin wani ba nan din ma cin mushin da kai kaga ka ci shi kana mai da'a wa Allah to mushin ma ka jira sai Allah ne ke karshe ba wani bane zai so zai ce kaci kaci lokacin da ya haramta maka ka haramta ka masa da'a lokacin da yake mushin da na haramta maka yanzu na halatta maka nan ma in kace yanzu kai menene kai da'a mutum yanzu idan ka kashe shi kashe mutum menene haramun ne zubar da jinin musulmi menene haramun ne yayin da Allah ya haramta maka kashe mutum ka haramta kai ne kai wa Allah da'a yayin da mutumin nan ya kashe wani Allah ya bada umurni shi ma a yi ne ga da ka kashe wanda da Allah ya haramta maka a can yanzu ka kashe shi da umurnin shi Allah din shi ma kai da'a kai da'a saboda haka babban abin da ake so ya zama to channel ɗinka inda kake receiving command ya zama to channel ɗaya daga Allah shi zai ce ka yi shi zai ce ka bari abin da ya ce ka bari kuma nan gaba in ya ce ka yi shi ma ka zo ka yi shi shi ma ka yi shi din ne total submission ne biyayya ga Allah subhanahu ta'ala amma duk wani mutumin da ya interfere cikin bayin da Allah yake ka bari yake kai to nan ka bauta masa ka zama to mushriki shirka ba ya an fada ka ne domin ta daidaita umurnin shi da na Allah shi ma ya zama tori kakke Allah yana cewa kai ka ce na hana ko Allah ce na hana ce ni na ce kai shi ma wato ya dago kanshi ya nuna daidai da Allah suke kawai to wannan hatsari ne babba Allah ubangi ya rufa mana asiri ya samu dace ya tsare mu daga shirka da ahli shirk nahu wali zalika alqadir alayhi alaikum salam na'am nafila guda goma sha biyu din nan da manzo Allah sallallahu alaihi wanda ya kiyaye su Allah zai gina masa gida a ne a aljanna a su hudu ne kafin sallan azhar biyu bayan sallan azhar kaga sallan azhar sai ka ci rabi tunda na raka'o'in goma sha biyu ne azhar kai hudu kafin azhar hudu bayan azhar a biyu bayan azhar afwan sai kai kuma biyu bayan magariba sai kai biyu bayan ishadi, sai kai biyu kafin sallan asuba kaga an samu shida su waɗannan din ba ka yin su sai lokacin sallan yayi ta farilla kowanne su ayi kafin din su ga sallan farilla ke da za ka tashi kai ta nafin shiru karfe goma sha biyu kafin a kira a zahar ba a kauntin nasu ba a kirga su a cikin waɗancan amma misali sai da kaji an kira a zahar an kira a zahar aka gama kira sai ka gudu sai kai gudu sai ka zauna jiran a zahar aka idan da a zahar din bayan ka yi tasbihi sai ka tashi ka tsara biyu kai a tashi jinsu waɗannan before waɗannan after kai a tashi jinsu to wannan ka yi shida shi ma magari ba ka yi kuɗi sai an yi magariban sai ka manna su Isa ma sai an yi ba a isan sai ka manna su shi kuma alfijir ba ka yin su sai alfijir din ya fito da za ka yi su kafin fito alfijir ba za a ɗauke su cikin waɗancan ba waɗannan su ne sunanin rawati guda goma sha biyu da manzo Allah ce wanda ya kiyaye su Allah zai gina masa gida a cikin aljanna Allah wani ya mana muwafaqa E, eh, zai sadaukarwa amma an ci son aikin da kuɗi ne ke yi kuɗi ke yi kamar ya kamar ka gina masallaci ka gina rijiya ka gina bohol ka gina islamiyya ka yi wani aikin alkhairi amma ba a cika so kai kai na fila sallolin dare kai ta wahala kai yi su kai ruku'i ka tashi ka ce a bawa wani na babata. abokina ɗana matata wannan ladan gaba ɗaya ba a son ibada ta jiki wanda jiki ne ya bugu misali ka wuni da azumi a ta ba ka ce ya Allah a bama ladan azumin nan da na yi mawani na an fi son aikin kuɗi ne wanda yake separate ba jikinka bane ya ya bugu ko ya wahala malamai sun yi saɓani a kai yawanci suna ganin sha aiki ne wanda yake wanda kuɗi ne ke yi suke yi can ka gina gidan marayu ka ce na mahaifina Allah ya kai masa ladan ka daho abinci a ci a yi sadaka da shi ka biya ma yara marayu kuɗin makaranta ka biya ma ɗan makaranta uh, school fees ko kuma scholarship ka ce Allah ubangiji ya kai abin nan ladan a can ko kuma ka sayo mota ka ba masallaci na ɗaukan gawa ko kuma wani abu dai wanda kuɗi ne ke yi shi ko ka gina gidajen mai cikin biyar da kake da su ka ce to gidan mai ɗaya na ba da shi a rika jujjuya duk abin da ake samu ana sawa a masallatai wannan wakafi ne na mahaifina ladan a karkatar da shi ya rika zuwa gun mahaifina ko mahaifiyata wannan wakafi suna da kyau sahaban manzo Allah ba mai mutuwa sai ya bar wani abu na wakafi a rika yin wakafi shine waladun salihun din shine waladun salihun kabar ɗa na gari wanda zai yi abubuwa ya gina ma wani har ya mallaki gidajen mai goma amma ba zai iya ware biyu ya ce waɗannan ya bar su wakafi duk a rika hidima wa musulunci da shi ko a rika kula da marayu da shi a rika jujjuya kuɗi yawanci za ka ga akwai kuɗin akwai hali amma babu hikiman neman lahira da shi Allah ubangiji ya rufa mana asiri ya sa a gane Allah ubangiji ya sa a dace Allah ubangiji ya albarka Allah ubangiji kuma ya sa ganna ku alheri Allah ta wadda sharri a ta dalilin shigan ganku ne wannan shi al'umma musulmi za su saka addu'a fa malam ba wani special bane ta wanda ta zato kawai ake Allah ubangiji dai ya amsa Jama'a musulmi mu sa marasa lafiya mu sa wannan bawan Allah a ciki Allah ubangiji ya ba lafiya Allah ya sa kafara ne a gare shi wannan shi idan za a yi baran addu'an da Allah a yi wa musulmi a ce mana a roƙan mun musulmi su sa ni amma da a keɓance addu'an malam ya sa ni malam ya sa ni ni ma na fi ne yawa Allahu a'lam yawa ni dai zan isar maka da ni inda al'umman musulmi mu sa ka wataƙila na wani in yayi din hayya karɓu amma malam ba special bane zuwan ki ba wani special bane babu wani alƙawari da Allah ya bada garanti kyautata zato ne Allah ya sa a same mu kamar yadda ake zato, amma a rika haɗawa da al'umma musulmi mala a roƙan mun al'umma musulmi a haɗa mu a samu addu'a Allah ubangiji ya samu dace na boko na shafara ne amina ya kuskure ka na fi rike na ramadana da yake ciki mutu na bokon da kyar ake tuna da shi amma in ramadana ya wuce kuma na boko aka aka fi rikewa الله من mana موافقة اللهم اعز الاسلام المسلمين واذل الشرك المشركين ودمر اعداءنا واعداءك واعداء الدين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين يا ارحم الراحمين اللهم اعط نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وقرب إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ألا منا رقوك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى منا رقوك بأنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الا هنا نرقاك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرته في علم الغيب عندك ونرقاك باسمائك الحسنى wasu fatikan ula ya Allah ka ɗaukaka darajar musulmi Allah ka kare mutuncin musulmi Allah ka ɗaukaka addinin musulunci ka ɗaukaka sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya Allah mun roƙe ka masu kurakurai a cikin mu Allah ka yafe musu masu harkan kasuwanci Allah ka musu albarka ya Allah ya Allah masu kurakurai da saba maka ka basu su ikon tuba ya Allah bayan Allah masu hali da suka ɗauki nauyin tafsiran da ake na wannan masallaci almana da sauran masallatai na Najeriya gaba ɗaya da ma na duniya gaba ɗaya Allah ka musu albarka Allah ka yalwata musu Allah ka ƙara musu ka ƙara bunƙasa musu ka ƙara haɓaka musu ya Allah muna roƙonka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula yan uwa yan kwamiti ina ke tsayuwa wajen gyara wannan masallacin da kulawa da shi da masa hidima da shimfiɗu da rumfa da duk wani abin da ake bukata na samun natsuwa idan aka shigo da duk yan uwa da suka taimaka da kuɗaɗensu mai taro mai titi da aka yi kuwa ana neman taimako saboda wannan gyaran Allah ya musu albarka Allah haɓaka arzikin sai sanya ma kowa a cikin mizani akwai yan uwa akwai mai naira biyar akwai mai ɗari biyu akwai mai addu'a akwai mai fatan alkhairi akwai wanda ya murna akwai wanda ya bada da yawa akwai wanda ya turo kayan aiki duk waɗannan bayan Allah Allah saka musu da alheri yan uwa masu kyamara da suke faɗi tashi suna yaɗawa Allah saka musu da alheri shugaban ƙasar mu wato janar Buhari Allah ya masa kyakkyawan jagora Allah kare shi daga makiya Allah ƙara masa lafiya Allah ba shi ikon isar da kyawawan manufofinsa ba su kawo masa karnaki, Allah ubangiji ya dakushe mana su Allah ubangiji yanda ya ba shi nasara ya tsallake sihirin masu sihiri da gaban masu gaba da kutungwila masu kutungwila Allah ubangiji ya tsora shi ya dakushe sharrin masu masa munafurci duk waɗanda suke hana alkhairi zuwa hannun talaka Allah ubangiji ya magance mana su Allah ya wannan kasan mu albarka Allah ya wa gwamnonin mu albarka Allah ubangiji ya ba su ikon kisar da alkhairin da yake cikin zukatansu jami'an tsaron mu masu fa'ita shi daga manya-manyan sojojin mu da shugabanninsu da 'yan sandansu da shugabanninsu da 'yan civil defense da manya-manyan custom da shugabannin su masu tsaron iyakoki da dandurobobi da duk waɗanda suke sa uniform domin ka zaman lafiya a wannan ƙasa tamu Allah ubun ya taimaka musu Allah ba su nasara Allah ba su ladan ƙoƙari da suke yi waɗanda suke rasa rayukansu a ta dalilin wannan hanyar matuƙan suna yi wa Allah su gada Allah ubangiji ya karɓe su a matsayin shahidai ƴaƴansu da iyalansu da suke bari a baya Allah ya ɗauki ɗawainiyansu Allah ya zamanto musu khalifa Allah ubangiji ya karɓa mana wannan ibada da muke yi subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh